Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na daren ranar Asabar 4 ga watan Yuni. Za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kwato ɗumbin kuɗaɗe da dukiyoyin jama'a daga hannun wasu manya. in ka ɗebe kaɗan daga 'yan jam'iyyar gwamnati apc da suka dawo da irin waɗannan kuɗaɗen tabbas yawancin kuɗaɗen sun fito ne daga 'yan babbar jam'iyyar adawa ta yanzu pdp kuma kamar kowace ranar asabar muna tafa da shirin mu tattauna amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum shugaban amurka barack obama ya ce rasuwar shahararren dan wasan damben kasar muhammad ali ta girgiza duniya matuka a cewar obama lallai ba tantama babu kamar muhammad ali kuma a lokacin da yake raye idan ka tambaye shi zai gaya maka haka da kansa kuma abin da ya sa ya yi zarra ga sauran jama'a shine kowa yana ba da shaida iri ɗaya a kansa obama ya ci gaba da cewa kamar kowa ni da mai ɗaki na michelle muna alhinin rasuwar shi amma kuma muna godiya ga ubangiji da ya bamu damar sanin shi amma babban abu shine yadda zai yi tashen shi a lokacin wato zamaninmu ɗazun nan ibrahim kalmasi garba ya tambayi manajin edita kuma editan wasanni na sashen hausa na murya amurka aliyu mustapha sokoto abubuwan da ya sa muhammad ali ya yi wa abokanan karawarsa zarra wato eh, ali a lokacin bakin su wato baya tsoro baya shakka sai ya razani mutum kafin ya fara dambe da shi sai ya furgita ka ai galibin yan ba ma kallo da surutun da yake cika su da shi a baki yake sa ya kada su ma saboda firgita. Eh. you know so muhammad ali mutum ne da ya bakin sa ainihin da gaske shi yasa akwai fitattun yan dambe irin su george foreman da su shi joe frazier wanda joe frazier da kasan doki yake Mm. Eh, amma rigimar muhammad ali ta sa suka yi dambe wajen kashi uku ina ji da shi mm. eh, wannan ya kada wannan yi wannan ya kada wancan gobe amma baki in an zo wurin magana mm. da kyaka zuwa firji a buɗe baki ya ce kada. To daga cikin 'yan dambe na yanzu na ƙasa da ƙasa wa kake ganin ya ta sama kusan cimma matsayin da Muhammad Ali ya cimma? Gaskiya Ibrahim babu. Wallahi babu domin ko da ka iya dambe ko da kana da karfi ko da kana da mutane ko da ka zama zakaran duniya akwai kana da raguwa eh, shi yasa hada ka da mamin ali ba zai yiwu ba eh, saboda irin halayen da ya samu kansu cikin rayuwar shi eh, mai yiwuwa ne ka samu nasarori da yawa an samu mutane da yawa irin su Mike Tyson wanda shi ma ka san ci a musulunta shi ma mm. na sha haɗuwa da shi a masallaci a ƙashin gaskiya na ta mm. irin Mike Tyson kaga bakin fata ne kamar Muhammad Ali kuma ya yi suna kuma shi ma zakaran damban duniya ne amma bai yi martaba irin ta Muhammad Ali ba saboda shi hmm. an ɗauki wasu halaye na iskanci an tsora a kan shi jin irin na da neman mata hmm. da wani da da iri ka ji wani abin da Muhammad Ali ya gagara hmm. ba ka jin sa har da shashanci eh ba ka jin har da sunan shi an yi ta kokari a janyo a sa cikin harkar lalaci babu babu da kyarkare yanzu da ya mutu ya bar yaya guda tare ya bari amma dukkan su galibin su an yi auratayya ne sun mm. yi aure mata take da dama mm. yawwa so da kyar kajin da wani wuri da ya shahara kenan shi yasa a shiga wani dan yes za a iya samun dan wanda ke da kai karfinsa ta jiki mm. ko ya kai tsawonsa ko kuma shi ma baki ne ko kuma amma ka samu shahara irin tasa shahara irin tasa kuma ya zama karɓaɓɓe a duniya irin shi da kyar Aliyu Mustapha Sakwata kenan manajin edita kuma editan wasanni na sashen Hausa na murya Amurka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kamar yadda aka ji. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO na yin nazarin girman hadarin da gasar wasannin Olympics za ta haifar idan aka gudanar da ita kamar yadda aka tsara duk da irin barazanar da ake ganin cutar Zika za ta yi ga 'yan wasa da masu kallo. babbar daraktan hukumar jisar ɗinkin duniya dr margaret chan ta ce ta sa kwamitin gaggawa da ke kula da cutar ta zika ya auna hadarin da za a iya fuskanta idan a gudanar da wannan gasa lura da yawan jama'ar da za su ɗunguma zuwa brazil a watan agustan wannan shekara an yi kiyasin cewa 'yan wasa dubu goma ne za su halarci gasar da kasashe biyu sannan akalla masu kallon wato masu kallo rabin miliyan ne za su je kallon wannan gasa zuwa yanzu ba a saka ranar da kwamitin zai yi zama ba domin yin dubi kan wannan lamari a wani rahoto da ta fitar a ranar alhamis hukumar ta who ta bayyana cewa cutar na ci gaba da yaduwa a duniya kuma akwai buƙatar a tashi tsaye domin an samu ɓullar cutar a ƙasashe 60 wanda hakan ya ninka adadin ƙasashen da aka samu a bara babbar jami'ar adawa ta unita wato jam'iyyar adawa ta unita a angola ta yi allah wadai da naɗin da shugaban ƙasar jose eduardo santos ya yi wa 'yarsa isabel dos santos a matsayin sabon shugabar kamfanin man fetur ɗin ƙasar na sunan gold shugaban ya naɗa yarsa ne bayan da ya kori dukkanin mambobin kwamitin zartarwa na kamfanin a watan afrilu isabel wacce take ikirarin ta yi faɗi tashi wajen zama hamshakiyar mai kuɗi ta kasance mace mafi arziki a nahiyar afirka To labaran duniya fa aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. gwamnatin najeriya ta fi da jimillar kuɗin da ta ce ta kwato daga almundanar jami'an gwamnatin da ta gabata tun hawa mulki a mayun bara zuwa cika shekara daya kan mulki a mayun bana wato watan jiya kuɗin dai babu sunayen waɗanda aka kwato ko karɓo kuɗin daga hannunsu kuma sun hada da tsabar naira ne da kuɗaɗen manyan kasashen duniya sanarwar da ministan labaru ya fitar ta ce an kwato naira biliyan saba'in da takwas da miliyan ɗari uku da ashirin da biyar da dubu ɗari uku da hamsin da hudu da ɗari shida da talatin da ɗaya da kobo tamanin da biyu sai kuma dalar amurka miliyan ɗari da tamanin

69 in ka ɗebe kaɗan daga 'yan jam'iyyar gwamnati apc da suka dawo da irin waɗannan kuɗaɗen tabbas yawancin kuɗaɗen sun fito ne daga 'yan babbar jam'iyyar adawa ta yanzu pdp ga martanin tsohon mai bawa shugaba jonathan shawari kan siyasa barista ahmed gulak yanzu in ka tambayi ɗan jam'iyyar apc kullum za su ce maka ai sun kama hanya suna abubuwa suna ayyuka abinda suke yi daidai ne kuma 'yan najeriya suna jin daɗin haka kaga wannan ra'ayinsu in ka tambayi mu 'yan jam'iyyar adawa kuma za mu ce to sun yi shekaru shekara ɗaya ba mu ganta a kasa ba ina so su fara amfani da budget da suka yi fasin tukuna nan da wata uku zuwa wata shida me suka kawo da wannan kasafin kuɗi. Fannin yaki da cin hanci wannan administration suna yakacin kokarinsu. Mutane suna ce is lopsided wato sai yan jam'iyyar PDP ne ake kamawa musamman ga kuɗin kamfen da sauransu. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Har ila yau sanarwar na cewa an samu kaddarori da dama da suka hada da wanda hukumar ICPC ta karbo duk da cewa dai 'yan Najeriya sun yi marhabin lale da waɗannan makudan kudade da gwamnatin ta ce ta karbo a hannun tsaffin 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati wasu masana tattalin arziki na ganin akwai buƙatar gwamnati ta himmatu ba kawai wajen kwato makudan kudade daga hannun wayanda ake zargin sun wawure ba har ma da dukufa wajen gudanar da aiki gadan-gadan domin farfado da tattalin arzikin kasar kamar da alhaji kasumu garba kurfi wani masanin tattalin arziki da saka jari ya shaida damin a hira da na yi da shi a. lallai duk waɗanda suka san sun yi wasa da kudaden gwamnati to ba za a kyale su wuce ba amma dai abu mafi ma'ana shine gwamnati ta mai da hankali wajen daɗe duk kafofin da ake bi ana satar domin daɗe su ya fi sauki da gano kudaden yanzu dai a game da korafin da 'yan najeriya ke yi na cewa ya kamata a bayyana sunayen waɗanda aka karbi waɗannan makudan kudade a hannunsu wani masanin shari'a barista sani idris ya shaida min cewa gwamnati ba ta da ikon bayyana sunayen waɗanda ake zargi sai fa idan kotu ne ta same su da laifi bayan kammala shari'a kuma bayyana sunayen su zai zama tamkar riga malam masallaci ne babin ya jibrin murai amurka daga lagos sata ta koma dubaru amma in don a yi sata har adamu To wannan haka yake sai kuma a mana aikin gafara an saurari wakilanmu Nasir Adamu Ilhikaya daga Abuja da kuma baban gidan Jibrin daga Legas kan kwato ɗimbin kudaden jama'a da gwamnatin najeriya ta yi daga hannun wasu manyan barayin gwamnati kamar yadda aka yi bayani yanzu kuma ga shiri na gaba assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna kamar yadda aka saba ga el hikaya da yadda ta kaya a najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa Shugaba Buhari ya janye ziyarar aiki da ya shirya kaiwa yankin Ogoni da ke Niger Delta don tsabtace koguna daga malalar fetur. Mataimakin shawo shi ba jihohi wakilce shi a ziyarar da aka ce dalilan tsaro ne ya sanya shugaban janyewa. Jawabin ranar dimokuraɗiyya na shugaba Buhari ya gargaɗi tsagiran Avengers su giyayi hushin gwamnatinsa. Kazalika ya nuna damuwa da cewa jihohi bakwai ba sa iya biyan albashi. Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya cicciki wasu daga gwamnonin. Buhari ne kaɗai yake zancen canji. Gwamnonin APC wanda wanda ba sa canjin sun fi yawa ai kwanan nan ma ko a cikin kudaden da aka ba gwamnoni a a biya albashin nan akwai gwamnan da aka yi zargin shi ya je ya karkatar da wannan kuɗi nan tsohon shugaban kamfanin fetur na Najeriya Muhammad Barkindo ya zama babban sakataren OPEC sojan Najeriya ɗaya ya rasa ransa a kwantan bauna da Boko Haram suka yi wa sojojin take dai dakarun na Najeriya suka murkushe burbudin yan Boko Haram din sun gano bindigogi da magungunan karfin maza a wajen yan ta'adda Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya Haka, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma jama'a daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda Nasiru Gambo Malumfashi ke ci gaba da bayani. Yau mutum zai iya tashi zai iya kashe mutum ba tare da jin wani abu ba zai iya shiga ofis ga kudin mutane waɗanda za a yi abu ya sace su to duk waɗannan wasu ɗabi'u ne waɗanda muka ɗauka wanda ba namu ba misali idan ka ɗauki shugabannin na baya can da suka wuce me suke da shi sun gina ƙasar nan sun mutu ba su da komai amma yau kansila zai yi kansila yau idan kansilan nan ya gama kansila bai da ko wata mota kwarai yan uwan shi za su fara cewa wane bai da ƙashin arziki sun haka ne awal wani irin kashin arziki ne ka je ka kashe wani ka ɗauke dukiyarsa wannan yana ga kashin tsiya ne ko na iska ne irin wannan to ai abin mafi yawan wasu mutane ba su sani ba ba daidai ba ne ka dinga kai kanka inda Allah bai kai ka ba ne to amma ba kowa ne ya san irin wannan tawakkalin wani ma in kana dan kwantar mai da hankali kana nusar da shi saukin al'amari a rayuwa sai dinga cewa raba ni da wannan tawakkalin koda din wanda shi a tunaninsa kawai dole yana ganin in ba yi kuɗi ba kai ka sawa kanka in ma kai kuɗi kai kaso babu alfanu mutum ya tada hankali hankalinsa ko ta halin kaka sai ya mallaki kaza ko sai ya zama kaza ko sai ya yi kaza alhali matsayinsa da lokacinsa bai kai ba shi sa manyan mu kullum suna gaya mana a hikimance a dinga haƙuri da rayuwa a ba a sannu idan ka ji manya suna cewa ba a sannu to suna nufin kar kai gaggawa domin gaggawa ba inda za ta kai ka sai da na sani da na sani kuma bangaren shedani ne asiru a kusa da karshe ni ina ganin da ya kamata duk mutane gwamnati ta san da zaman su Eh, ina ga don katin zaɓe kawai ko eh, zan ce wannan rajista da ake na lambobin waya eh, duka akwai mutanen da har yanzu idan ka duba irin wayan na mai nuna maka sunan mutum sai ka ga wani kawai sunan wani gari ne ko sunan wata bishiya ce ko sunan hauka ne kawai aka rubuta kuma masu rajistar nan ne suka yi irin wannan ni ina ga ya kamata duk wani gari idan an zo an samu ko kansilan yankin ko zance mai anguwa ya kamata duk wani mutum ya an san da zamansa ai kaga a da wato shi yasa muna da masu ugunni muna da gadde muna da hakimai kana kuma kuma bangaren gwamnati muna da ciyamomi da kansuloyi da sauransu idan ka zo a unguwa da ka ga bako a unguwar ku ka san shi duk wanda ke unguwan na ya kai shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin an san shi an san iyayen shi an san kowaye shi ko haya yake wanda zai zo ya haya shi ma na an san shi to amma yanzu kamar yake ga maka mun dauki wasu dabi'u waɗanda ba namu ba ka zo na zo ba ma ruwan ka ne zai zo wannan zo kusa da kai sai ku shekara shekaru baka taba gaisa kusan ma waye ke makwabcinka da kai ba to shi sa ga matsaloli sun ma al'umma yawa sun ma ƙasa yawa ko ina an kasa tunkara su gaskiya ne a awal kamar yadda na san duk membobin ku kuna da rajistar su da hotunan su Ah, son samu ya kamata idan aka je gidan mai anguwa ko gidan hakimi a samu duk mutanen da suke yanki akwai wata rajista duka akwai sunansu in ma wani ya rasu akwai labarinsa gaba eh, kaga yanzu kamar misali ko daga haihuwa irin dan certificate of birth haka kamar takardar haihuwa zaka ga mafi yawan mutane ma ba su damu da su yi wa 'ya'yansu ba sai yaro ya kai an kai shi makaranta sannan za a fara neman takardar haihuwa ko a fara neman wasu kaza saboda rashin adana irin wa'annan bayanan amma a ka'idance ya kamata a ce ana da kundin rijista na mazauna unguwa a ofishin mai unguwa sannan kuma wanda ya tashi a sanya tashi wanda ya zo shiga a sanya shiga kaga wannan zai taimaka a dinga samun bayani a cikin sauki daga yadda al'umma suke rayuwa sannan na biyu Uh, kamar yadda ka faɗa dangane da tsari ita kanta hukuma ina ganin bata cika ba da muhimmanci akan rijistan al'umma ba domin duk da ta matsa akan wani al'amari na rijistan al'umma to zaka ga tana ɗaukansa da muhimmanci ko da zafi sannan kuma zaka ga al'umma sun ɗauka yanzu idan aka ce za a ba da katin zaɓe ko za a yanki katin zaɓe kamar voters registration card za ka ga yadda saboda muhimmancinsa ga ita gwamnati za ka ga mutane har kwana suke a layi domin a je a yi wannan rajista haka kuma a bangaren shi ma irin katin dan kasa din nan amma sai kaga yara suna ta yin abubuwa wai sai mutum ya ci a ba dana bane ko kuma da ya tsawatar din sai a yo kansa yaran ma sai su zo su ci masa mutunci iyayen kuma ba za su iya hanawa ba kaga in ka daka wa yaro tsawa sai ya shafa eh, abin nan a fuskar sa ya zage ka kuma in uban ya zo ba abin da zai yi to kaga kai kuma zaka ce to tunda yaran nan ya lalace bari in dauke kaina to daga haka yaran nan tun yana ganin ya fi karfin makwabta har ya zo ya fi karfin iyayensa daga san da ya fi karfin iyayensa kuma zai ya nemi ya fi karfin hukuma to kaga dole a samu mataki na gaggawa da tabbatar da cewa ana samun cikakken bayanan al'umma a yankunan da suke tabbas ni na goyi bayan haka wato su shi yasa fa wancan bayanin na yi burge ni na neman tara bayani din shi yasa na kawo ma wannan maganar ta neman duk wani mutum ya kamata an san shi eh, ana ma da tambarin yatsunsa inda a yi masu bincike inda za su tsaya su yi bincike in sun zo za su fara dubawa sai sun gano duk wanda ya kai hari ma za a iya bincikawa a san shi ne ya yi ko ba shi ba ne ana daga an duba yanayin inda ya taba ma za a gane wato eh wannan ah, kamar yadda ke magana bayanan sirri na tsaro na 'yan ƙasa babu babban abu mai mahimmanci irin shi shi wannan cikakken bayanan sirri na ɗan ƙasa yana da mahimmancin da duk ko me ya yi kuma ko ina ya shiga idan akwai shi wannan za a iya gano shi za a iya cewa wane ne ga shi ga abin da da shi kaza ga shi ga shi ga shi duk gaba daga ta danna ko za a za a samu duk abin da ake so game da wannan dan Najeriya ko game da wannan dan ƙasa za a same shi. The Voice of America, Haka dai, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama daular alkarazibi Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabara Muhammadu Dan Amarya na majami'ar Ikwa a Bauchi da malama Lubna Bintu Muktar a kanan Dabo ga rabaran Dan Amarya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan fili mai tarin albarka. Da wannan lokaci yana so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin zabura ta 24 daga aya ɗaya da biyu inda Allah ya ce ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta shi ne ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna mai sauraro don haka na ce ni ɗan Najeriya ne kai ɗan Najeriya ne muna zaune a ƙasar da Allah ya ajiye mu wato Najeriya haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban waɗannan duka Allah ne ya kafa su to amma a nan a Najeriya yana cewa a matsayinmu na mutanen Najeriya kafin mu ci gaba da komai mu 'yan uwa masu bin Yesu almasihu muna taya 'yan uwanmu musulmi murnar kewayowar wata ramadana wato watan azumi muna addu'a Ubangiji Allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya. Iyakar abin da zai kawo ta da zaune tsaye har da wannan ibada ba za ta tafi daidai ko kuma da kwanciyar rai ba. Muna addu'a Allah ya yaye mana. Muna kuma addu'a Allah ya biya bukatunmu na dukkan abin da muke nema muke roƙo a wannan wata na azumin watan Ramadana. Mai sauraro, wannan fatan alheri kenan. ga 'yan uwan musulmi a nan ƙasar najeriya da sauran ƙasashe da ke kewaye allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban allah kuma yana ƙaunar mu tare sakamakon haka kada ka raina ma ɗan uwanka ɗan adam halittacce wanda allah ya halitta tare da kai ɗan ƙasa wanda allah ya ajiye a ƙasar ko da nan najeriya ne ko kuma kasashen makwabtan nan da na faɗi ko ma dai kowace ƙasa ce a duniya yadda allah ya ajiye ka ka mutunta wancan ɗan ƙasa da kai da shi dukkan ku abu guda ne ka girmama mai harshen ka girmama harshen ka girmama shi a matsayinsa na ɗan ƙasa abin da ya dace kenan ka girmama kowane irin mutum ‘ya'ya kyauta ce daga Allah don haka ka taimaka cikin inganta 'ya'yan waɗansu me zan faɗi a nan idan 'ya'yanka suna makaranta sai kuma ga ɗan wani yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta me ya faru babu kuɗin makaranta amma naka yana makaranta to idan har akwai ragowar kuɗin da zaka taimaka ma wannan yaro samu iyayen ka ce masu ga wannan kuɗi ku je ku kai yaro makaranta ya yi karatu idan kuma rashin lafiya ne ba kuɗin da za a je asibiti alhali inda naka yaro ne ɗanka ne ko yarka za ka kai asibiti Hakkin ka ne ka ba da taimako fiye da wannan matasa wani lokaci abin da za a yi hakuri a yafe matashi ya ce ban yarda ba a je a yi wacce za a yi a'a kar a je a yi wacce za a yi maimakon haka matasa ku ce Allah ya baka hakuri ka ga wa dan uwanka matashi haka wane Allah ya baka hakuri Allah ya huci zuciyarka idan wani zai na so ya amfani da kai matashi kai ku zo kai mu maganin wane ce a'a ka je ka nemi wane din ku sulhunta ku daidaita ita ma malama lumna ta ce mafita ita ce imani da da'a tsakanin manya da ƙanana assalamu alaikum masu sauraron mu mu da wannan lokaci ina mana barka da saduwa a wannan wata mai albarka wata na ramadana allah ya sa mu yi kuma allah ya sa mu ga farkon sa lafiya mu ga karshen sa lafiya allah ya ba mu dacewa allah ya karba azumin sannan sunana lubna binti muktar wacce take a hotoro makaranta a saida khadija tahfizul qur'an ina kira ga 'yan uwana 'yan najeriya musamman najeriya ta arewa da jawo hankalin 'yan uwa gaba daya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa tamu mai albarka sanin kowa ne kamar yadda muke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya da farko idan muka ci siyasa mun san cewa a rariyar kalma ce daga kalmar larabci kuma mu hausawa da muka hausantar da ita sai aka birkita mata ma'ana wanda wancan tana nuna ma'anar cewa zamantakewa da yadda ake gudanar da mulkin al'umma cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali siyasar najeriya da yadda 'yan najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da kabilanci a tsakanin al'ummomin najeriya wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba sun riki kowa daidai dan wannan kabila na iya zama a cikin wancan siyasa dan wancan ma na iya zama tare da cewa su ma akwai alamu irin npc neku da ncnc da aka yi amma bai munana kama da na wannan zamanin ba hakanan manoma da makiyaya mun san cewa dan juma ne da dan jummai kuma wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa dai ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda akasarin makiyaya fulani ne to sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da manoma makiyaya suke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke noman su kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba don komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai ka ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu a makarantu irin namu sai kaga ƙaramin yaro yana yawo da reza ko 'yar ƙaramar wuka haka ko kuma dai wani abu makami dai wanda in faɗa zai haɗa su da wani sai ya maka ya soki dan uwansa zaka ga ɗanka ya je makaranta amma na ɗan uwanka yana ƙari har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan nan naka ko kuma ƴaƴan ƴan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayen mu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin ƴaƴan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa. mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuranmu ya ba mu ikon yaya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan makon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. shugaban amurka barack obama ya ce rasuwar shahararren dan wasan damban kasar muhammad ali ta girgiza duniya matuka a cewar obama lallai ba tantama babu kamar muhammad ali kuma lokacin da yake raye idan ka tambaye shi zai ga maka haka da kansa kuma abin da ya sa ya yi zarra ga sauran jama'a shine kowa yana ba da shaida irin da wato daya a kan shi wannan shahararren dan dambe hukumar lafiya ta duniya who na yin nazarin girman hadarin da gasar wasannin olympics za ta haifar idan aka gudanar da ita kamar yadda aka tsara duk da irin barazanar da ake ganin cutar zika za ta iya yi ga 'yan wasa da kuma masu kallo babbar darakta hukumar jisar ɗinkin duniya dr margaret chan ta ce ta sa kwamitin gaggawa da ke kula da cutar ta zika ya auna hadarin da za a iya fuskanta idan a gudanar da gasar lura da yawan jama'ar da za su ɗunguma zuwa brazil a watan agustan wannan shekara an yi kiyasin yawan 'yan wasa wato dubu goma ne za su halarci gasar da kasashe 200 sannan akalla masu kallo wato rabin miliyan ne za su je kasar ta brazil zuwa yanzu ba a saka ranar da kwamitin zai yi zama ba domin yin dubi kan wannan lamari babbar wato jam'iyyar adawa ta unita a angola ta yi allah wadi da nadin da shugaban kasar jose eduardo santos ya yi wa yarsa isabel dos santos a matsayin sabon shugaban kamfanin man fetur din kasar na sunan gold To masu mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da CD da kuma abokiyar aikinsa da suka, suka haɗa mana sautin da injiniyar mu Zainab Abdulrahman. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri huta lafiya sai kuma ku.